assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau ɗaya ga watan muharram a yau sha ɗaya ga watan muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas wanda ya yi daidai da ashirin da shida ga watan jun shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiyya muna cikin tafsiri na suratul baqara yau za mu tashi aya ta saba'in أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون نعم karatun da muka بيوتي mun tattauna a kan ɗabi'un yahudawa yahudawa allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi amma kuma sai ya zamanto ba sa so su yi aiki da wannan ilimin allah ya ba su a taura kuma ya ba su ilimin wannan a taura ɗin to ya kasance saboda son rai idan sun karanta a taura ɗin sai su ringa karkatar da fasarin shi ga abinda Allah ya faɗa ɓaro a cikin ƙur'ani Allah ya yi bayanin siffan manzan Allah sallallahu alaihi sallam Allah ya yi bayanin annabtan manzan Allah kuma ya faɗi irin siffofin shi a cikin a taura to amma in sun zo za su yi wa mutanen su bayani sai su dan karkatar da ma'anan sai su nuna wannan ayan ba yana nufin annabi Muhammad bane ne sai ce wannan ayan yana nufin wani manzo ne wanda zai zo lokacin shi bai yi ba tukuna sun san dabarar da za su yi shine Allah ta'ala yake ta gaya mana a can a fakat ma'una an yu'minu lakum wa qad na fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun shin kuna tsammani za su yi imani da ku irin wa'annan mutane masu irin wannan dabi'a Ga shi ɓaro-ɓaro Allah ya rubuta a cikin attaura siffan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gani to ne Allah ya cewa kuna tsammanin za su yi imani da ku alhali wasu bangare daga cikinsu suna jin maganan Allah Sun summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu sannan sai su karkatar da maganar Allah bayan sun gano shi kaga min ba ma aqalu ba bayan sun riga sun gano cewa ba wannan maganan Allah ne kuma ga abin da Allah yake nufi da gangan sai su karkatar da shi wahum ya alamu, alhali suna sani kenan ba wai sun yi tawili ba ne ba wai sun yi tarifi ba ne jahilci sun yi tarifi ne akan kan mai ilimi to saboda haka wannan yana daga cikin ɗabi'an yahudawa ga abin da Allah ya rubuta a cikin littafi in sun ga dama su ɗauki alƙalami su goge ba yahude yana iya ɗaukar alƙalami ya goge abin da Allah ya faɗa ya rubuta abin da yake so in kuma ya ga dama zai bar abin da aka rubuta a wajen fassara sai ya kwana dama tarihi kala biyu ne akwai tarihi wanda ake kira tahariful lafas wal ma'ana akwai tahariful ma'ana dunan lafas. tahariful lafas wal ma'ana shine a karkatar da lafazi da ma'ana da lafazin da ma'anan gaba daya karkatar da shi an gane wani ko kamar yadda in shi'a suke cewa inda Allah ke cewa a waje Allahum a immatai ya da una ilin nahar ko kuma kuntum haira ummatin sai su ce an ce kuntum haira a imma kuntum haira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billa? cewa akai kuntum khayra ummati sai ce wai sahabbai ne suka canza wannan lafazi asalin shi kuntum khayra a'imma ku kasance ku ne fiyayyen imamai wai wannan ana maganar imamai guda goma sha biyu ne kaga anan wajen me suke tuhuman sahabbai sun yi kenan tahriful lafaz wal ma'ana tunda sahabbai sun goge a imma suka rubuta umma wannan shi ne tahriful lafaz wal ma'ana an gano wannan ai to saboda haka irin wannan mutum ya canza lafazin da ma'anan gaba daya wannan kai tsaye kaulan wahidan kafirci ne shi to yahudawa suna yin tahriful lafaz wal ma'ana ga abinda Allah ya faɗa a cikin at sai su goge shi su rubuta abinda suke so daga cikin abin da yahudawa suka yi siffofin annabi sun yi iya kokari wajen kokarin gogewa su rubuta wani abu sabanin wannan domin kada mutanensu su yi imani da manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan tariful ma'ana dunan lafaz shine a bar lafazin yanda yake yanda lafazin yake a bashi haka nan ba a goge ba amma wajen fasara ba sai a yi kwana kamar yadda ake cewa ar-rahmanu alal arshi istawa kaga lafazin istawa menene ma'anar shi Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi to sai yahuda sai aini a canza a ce ma'anar istawa anan istaula ar-rahmanu alal arshi istaula Allah ya yi rinjaye akan al'arshi ba wai Allah ya daidaita akan al'arshi ba to a nan wajen sun goge lafazin ne lafazin yana nan rubuce kamar yadda Allah ya saukar da shi amma wajen fasara ne suke ne suke yin kwana an gano wannan ko kamar yadda Allah ya ce musu wa qulu hiddatu wa qulu hiddatu sai yahudawa suka ce hiddatu ko Allah ya ce ku ce hiddatu ya Allah ka kankare mana zunubanmu sai suka mai da shi hilda alkama suna izgiri da maganan Allah subhanahu wata'ala sai Allah yake ce fa badala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahu sai waɗannan da suka yi zalunci suka canza magana sabanin maganar da aka gaya musu an gane ku to kaga an wajen sun canza magana sabanin maganar da aka gaya musu to yahudawa suna da wannan dabi'a din saboda haka Allah ta'ala ya ba yahudawa amana na attaura sai ya zamanto malaman yahudawa da Allah ya ba su amana taura in suka ga aya bai goyi bayan abin da suke so ba in suna da ikon su yi amfani da alƙalami su fafi amfani su goge su ɗauki alƙalami su rubuta wani abu daban suna yi kaga irin wannan ya shafi bible bible akwai ayoyi da yawa a cikin bible da aka canza su wanda hatta kristocin su ma suna jayayya game da wasu ayoyi a cikin bible suna ganin lalle wayannan ayoyi an taba su an gane wannan ko to saboda haka yahudawa suna da wannan dabi'a to in aka samu wani mutum daga cikin al'umman annabi ya zama su ma suna da irin wannan dabi'a din suna canza maganar Allah daga abin da Allah ya faɗa an gane kamar yadda 'yan shi'a suke yi su canza wannan aya su sa wani aya su goge wani aya su rubuta wani aya to kaga irin wayannan suna jin maganar Allah sun summa yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sannan su karkatar da shi bayan sun gano shi wa hum ya'lamun alhali suna sane cewa Allah subhanahu wata'ala wato ba haka Allah ya saukar da wannan aya din ba misali an gano wannan ko imamul qurtubi ya faɗa a cikin tafsirinsa yana cewa wakta lafan na bi ma za a rafa musa kalamalla wai malamai sun yi safani da menene annabi musa ya gane maganar allah a lokacin da allah ya yi magana da annabi musa yaya aka yi annabi musa ya gane wannan maganar maganar allah ne kuma allah ne yake magana da shi ma ja a musa limi ƙasina wa kallama hu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilai. a lokacin da annabi Musa ya zo miƙatun kuma ubangijinsa ya yi masa magana sai annabi Musa da ya ji daɗin maganar Allah sai ce ya ubangiji ka nuna mun in ganka to yaya aka yi ya ce malamai sun yi saɓani bi ma za a rafa Musa kalaman la walam ya kun sami'a qabl zalika kitabahu annabi Musa tintini bai taba jin magana Allah ba yaya aka iya gane wannan magana maganar Allah ne wai malamai sun yi sabani in ji imamul qurdubi yace fa minhum man qala daga cikin mutane akwai wanda yace innahu sami'a kalaman laysa bi hurufin wa aswat wai annabi Musa ya ji wata magana ne maganan ba harfa bane ba sauti bane wai ya ji magana maganan ba harfa bane ba sauti bane sai ya gane maganar Allah ne walai safihi takdi wala nafas babu ainihin yanyanke magana babu ainihin numfashi a cikinsa fahina izin alima anna zalika laysa huwa min kalamin bashar a lokacin ne wai annabi Musa ya gane wannan ba maganar mutum bane inna ma huwa kalamu rabbil alamin lalle wannan magana ne na ubangijin talakai to ya wannan magana eh? wannan magana cewa annabi Musa ya ji magana ne wanda ba harfa ba ba sauti ba babu takadimi babu ta'akiri babu larabci babu kaza irin wannan fahimta ne na asha'ira an gani kaga anan imamul qurtubi ya dan tasirantu da me da asha'ira wannan bayani da imamul qurtubi ya kawo la mahalla la hamila al-i'rab babu ita babu wani nassi a qur'ani babu nassi babu wani malami daga cikin malaman salaf a ina ne imamul qurtubi ya samu wannan magana a cikin malaman salaf sahabbai akwai wanda ya faɗi wannan magana babu Tabi aifa, tabi tabi fa babu to duk wani magana wanda babu magabaci a cikin sa yaya wannan shine abin da ya bambanta ahlus sunna da sauran mutane kaga wannan magana babu sahabi a cikin sa babu tabi'i a cikin sa ba tabi'i tabi'i matsala na aqida muna samowa ne daga magabatanmu idan magabatanmu ba su ɗauki ra'ayi ba babu wani mutumin da zai kawo mana ra'ayi mu dauka wannan shi yasa ake kiran ahlus sunna salafiyya saboda duk wani abu na addini suna dauko shi ne daga magabata an gane ko in dai baka da salaf duk mas'alan da ba shi da salaf ahlus sunna ba ruwansu da shi yace fahina izin alima anna zalika huwa laysa min kalamil bashar wai a lokacin da ya gane lalle wannan ba maganar mutum bane wa inna ma huwa kalamu rabbil alamin cewa lalle wannan magana ne na ubangijin talikai wa qala akharu wai wasu malamai sun ce kuma innahu lamma sami'a kalaman la min jihati wai lokacin da annabi Musa ya ci magana ba ta wani bangare ba ya ci magana ba ta ko ina ba ba ta gabas ba ba ta yamma ba ba ta gudu ba ba ta arewa ba ba ta sama ba ta ƙasa ba ya ji magana ba ta ko'ina ba dama zai yi a ce mutum ya ji magana ba ta ko'ina ba eh, idan Allah ne ya gaya mana cewa zai iya haka za mu ce wa ma zalika ala lahi bi azim Allah ta'ala inda shi ne ya gaya mana cewa ya yi magana da annabi Musa ba ta ko'ina ba za mu ce ya Allah sami na wasa na babu kyau ko Allah ya ce in zan yi magana da mutum ina magana da mutum ne ba ta gabas ba ba ta yamma ba ba ta kudu ba ta arewa ba sai mu ce dama mun yarda inda Allah ne dama inna Allah ala kulli shay'in qadir amma wannan magana a ina ne malaman da suka gina wannan hukunci sun gina ne kawai da shaci faɗi babu wani rubutaccen nasi akan wannan matsala ɗin kaga sai mu tambaye su amlahum fihi kitab amlahum fihi kitabun fihi amlahum fihi amlahum kitabun fihi tadrusun shi kuna da wani littafi wanda a cikin shi kuke darasi akwai wani littafi ne wanda a cikin shi kuka gano wannan magana cewa Allah yana magana ba ta ko ina ba wa kalamul bashar yusma'u min jiha min al-jihati fi wai maganar dan adam ana ji daga bangare daga cikin bangarorin nan guda shida to da shi ko maganar Allah baya magana ta ko ina wai ulima annahu laysa min kalamin bashar wai tunda annabi Musa ya ji wannan magana ba ta ko ina ba wai sai ya gane wannan magana ba maganar mutum bane wane ne ya gaya musu annabi Musa ya ji wannan magana ba ta ko ina ba to in ba ta ko ina ba yaya za a iya ji magana kuma ya ce ba ta ko ina ya ji magana ba ai dole in ka ji magana za ka waiwaya ka ji a ina ka ji to wai ba su ko ina bai ji magana eh? wakila innahu sara jasaduhu kulluhu masami hatta sami abi ha zalika kalam wai wasu kuma ce wasu sun ce wai wakila wai ya zamanto annabi Musa duk jikin shi ya zama kundi jikin annabi ko ina ya zama annabi Musa ko ina ya zama kundi ta ko ina sai yana ta jin magana ta ko ina kawai kaga duk irin wannan magana ya yi kama da wasan yara wai ko ina jikin shi ya zama kamar kunnuwa sai ya zo ya ji maganar Allah ta kawai yana ta jin maganar Allah kawai ta ko ina gashi nan wai sai ya gane maganar Allah ne wakila fihi innal mu'jiza dallat ala anna ma sabi'ahu Kalamun kalamullah wasu ka ce a'a mu'jiza ne kawai ya nuna ma annabi Musa cewa maganar nan maganar Allah ne kaga duk magana kawai abin da za a nuna mana Allah ta'ala da yake magana da Allah Musa Annabi Musa an yaji maganar Allah lalle zai gane maganar Allah ya bambanta da maganar dan adam kuma Allah ta'ala bai yi magana da Annabi Musa kuma dama an gaya masa za a yi magana da shi kuma dama ya je ne dan yayi magana da Allah sai kuma ya ji maganar Allah kuma maganar Allah dama ba daidai yake da maganar halitta ba Annabi Musa zai gane bambanci Allahu a'lam an gane wannan ko to wa idza laqul ladina amanu qalu amanna idan suka ji idan suka ji suka idan su ainihin yahudawa idan yahudawa sun gamu da wanda suka yi imani sun ce mu ma mun imani an gane yahudawa a nan wajen sun zama to kamar munafukai idan sun gamu da wanda suka yi imani sun ce amanna wa ka kala ba'dhum ila ba'd amma idan sashen su ya kaɗaita da sashi ga bayahude ya kaɗaita da bayahude babu kowa daga su sai su ƙanu sai su ce a na hum bima fata Allahu alaikum ya kuka yi mana haka shin za ku ringa gaya masa sahabban annabi irin abin da Allah ya muku buɗi na ilimi wannan ilimi ku Allah ya wa hudi ku yahudawa ya za ku zo kuna tona asirin abin da Allah ya muku buɗi kuna tona asirin kanku zuwa ga sahabban manzon Allah shine ma'anan ma bima ta Allahu alaikum shin za ku rinka tattaunawa da sahabban annabi da abinda Allah ya muku budi na ilimi li yuhajukum bihi inda rabbikum domin su kafa hujja da wannan magana akan ku gobe kiyama a wajen ubangiji domin su yi jayayya da ku gobe kiyama a wajen ubangiji su ce ya Allah a gabanmu yahudawa sun fito ƙaro sun ce sun karanta a cikin attaura cewa lallai wato Allah ya faɗi siffofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah ya faɗi lokacin da za a haife shi Allah ya faɗi garin da za a haife shi da kuma garin da zai yi hijira zuwa gare shi da Allah ya faɗa an gane wannan ko to za an samu wasu daga cikin yahudawa sun musulunta da suka musulunta daga baya sai suka zama to kamar munafikai sai su nuna wa musulmi suna nan cikin musulunci sai su nuna ma yahudawa ɗan uwansu suna nan tare da yahudawa shine anan imam al-qurtubi ya kawo a cikin wannan aya wa zalika anna nasa minhum aslamu thumma nafaqu fa kanu yuhaddithuna al muminina min al-arab bima uziba bihi aba'uhum wato wasu mutane daga cikin yahudawa sun musulunta nan suka zama to munafikai daga baya sun kasance suna ba sabon manzan Allah labari sabon manzan Allah daga cikin larabawa da abin da aka yi azaba ga iyayensu irin kurakuran da iyayensu suka tafka da ya zamanto Allah yana musu azaba sai suka zamanto da suka shigo cikin musulunci sai su ringa tona asirin addininsu zuwa ga manzan Allah suna tona asirin addinin su zuwa ga musulmi sahabbai an gano wannan ko shine Allah a nan wajen yake ba mu labarin cewa wa la kullu zina amanu alu amanna idan suka haɗu da wanda suka yi imani sai su ce mun yi imani mu ma mu ma mu ma sahabban manzon Allah ne mu ma musulmi ne an gani wai menene inkiya da sahabban manzon Allah cikin alqur'ani mu'minai wa iza laqul ladzina amanu ai wa iza laqul sahaba kaga wanda ya bambanta da abin da shi'a suke jingina ma sahabban annabi shi Allah a Qur'ani yana kiran sahabbai mu'minai min al-mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin an gane wannan ko kaga ayoyi da yawa Allah yana ta magana akan shi laqad laqad menene لقد radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta shajara ha fa minhum man qadana habu min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi wa minhum man qadana habu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila daga ayoyi Allah yana kiran sahabbai mu'minai su kuma ‘yan shi’a suna cewa ka goge wannan muminai ka rubuta kafirai duk inda Allah ya kira sahabbai mumire ka goge ka rubuta kafirai an gano wannan ko idan suka gamu da wanda suka yi imani sai su mu mun imani su wayannan yahudawan wa idza khala ba'dhum ila ba'd idan sun kadaita sashen su zuwa ga sashi ba yahude ya gamu da ba yahude dan uwansa qalu sai ce a tuhaddisunahu sai su dinga cewa ku kun je kun shiga kun ce kun musulunta kun zo kuna ba muhammadu da sahabbansa sirri na addininmu me yasa kuke ba muhammadu da sahabbansa sirrin addininmu shin za ku ringa ba muhammadu da sahabbansa sirrin addini a tuhaddithunahum bima fata Allahu alaikum shin za ku ringa ba su labarin abinda Allah ya muku budi duk abinda Allah ya muku budi a cikin attaura kun zo kuna gaya wa sahabban annabi kuna gaya wa sahabban annabi cewa a cikin attaura akwai siffan annabi muhammad a cikin attaura akwai siffan sahabbai kun san ba hatta sahabban annabi sai da a cikin attaura Allah ya rubuta siffofinsu muhammadu rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana fi ma hum fi wujuhihim min asarin sujud zalika masaluhum fi tawrat annabi muhammad manzo Allah ne wa'annan da suke tare da shi suna tsananta wa kafirai sannan kuma suna tausayi tsakanin junansu tarahum ruk'an sujadan zaka same su suna yawan ruku'u wannan siga ne na mubalaga suna yawaita ruku'u suna yawaita sujada yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana suna neman falalan Allah da yardansa su sahabbai ba mutane bane masu riya abinda sahabbai suke suna yi ne saboda wa suna ruku'u suna sujada suna neman falalan Allah da yardansa an gani mutumin da yake neman falalan Allah da yardansa zai yi kace ne kafiri kuma fi ma hum fi wujuhihim min asari sujud akwai alaman sahabbai a fuskan akwai alaman a fuskan su daga alaman sujada kana ganin sahabbai za ka ga wani alama na sujada a fuskansu sai Allah ya ce wannan magana din na simahum fi wujuhihim zalika masaluhum fi tawrat wannan shine misalin sahabban annabi a cikin at-taura Allah ya faɗa a cikin at-taura sahabban annabi Muhammad za su bayyana a Makka sannan su yi hijira su koma Madina alaman gane su suna da wani alama a fuskansu daga alaman sujada ashe Allah ma sai da ya yabi sahabbai a cikin attaura an gani bayan ya faɗi siffan annabi sai da ya faɗi siffan sahabban annabi an gani wannan ko to su yahudawa malaman su abin yana damun su me yasa ba sa san a faɗi siffan annabi me yasa ba sa san a faɗi siffan sahabbai hasada saboda su suna so a ce muhammadu ya fito ne cikin yahudawa ba sa so a ce muhammadu ya fito cikin larabawa am ya hasu dunan nasa alama a sahun allahu min fadlihi shin suna hasada ne ga sahabban annabi ga abin da allah ya ba su na falalansa su ne nas a nan wajen bi isa mashtarau bihi an ku. an yakuru bima anzalallah bagiyan an yi allah min fadlihi ala ya sha ubin ibadi da abin da suka sayi wa kawukan su yahudawa saboda sun kafirce wa abinda Allah ya saukar sun kafirce saboda ba san gaskiya ba yahudawa sun kafirce sun san gaskiya nasara su ne suka kafirce cikin jahilci su suna son gaskiya amma kuma ba su da ilimi kuma wannan sifa din hatta kristocin wannan zamanin haka suke wallahi manya-manyan reverend fathers sun su ba sa karanta bible da kyau idan ana tattaunawa da su da wani musulmi wanda ya karanci bible za ga musulmi na kawo musu wasu aya sai ga malamin kirista ya ce wannan aya a ina ka samu shi sai an ɗauko mai bible an nuna masa sai ya gani gashi ɓaro-ɓaro a rubuce wala kwanan nan yau ɗin nan na ga wani baban cire da ɗayan ya suna ɗayan adam ashaka to adam ashaka suna tattaunawa da wani ƙaton fasto ƙaton fasto ya ce adam ashaka na yi alkawari wallahi tallahi idan ka kawo inda aka ce paul ya kashe ainihin sahabban annabi isa wallahi zan musulunta adam ashirka na hasa uku ba na rantse da allah in ka kawo inda aka rubuta inda paul ya ce ya kashe sahabban annabi isa ya azamtar da su wallahi zan musulunta yana gama adam ashirka ya ce to kun dai ji alkawarin da yi to zan kawo mai kuma in na faɗa ina so a rubuta abin a bango ya gani iri-iri to wallahi malam an kawo ya kawo ashaka ya kawo ayoyi sun fi biyar ga shi ɓaro-ɓaro inda paul bayan annabi isa ya bar duniya paul yana ta kashe sabon annabi isa mutum ne wanda dama ya zo yana ta yaƙi da addinin annabi isa to kaga irin wannan shine shine asa kake cewa wallahi mafi yawa daga cikin fastoci ba sa karanta bible yadda ya kamata inda suna karanta bible yadda ya kamata mafi yawa za su musulunta ga dai wannan yanzu an tilasta mai dole ya musulunta sai dai zai kan gari an gane to su ko malaman yahuda bambancin kiristoci da yahudawa su kiristoci ba sani ba su ne Allah su wanne ne Allah yake kira gairar mabdubi alaihim yahudawa me yasa Allah yake fushi da su sun san gaskiya amma sun kibi wala dalil fa nasara kristoci sun bace hanya suna son gaskiya sosai kristoci suna son musulunta amma rashin fahimtar addinin su da kyau rashin fahimtar littafin Allah da kyau yasa suke kafircewa an gano wannan ko to saboda haka waɗannan su nasara su yahudawa wato suna iya sa alƙalami su goge ma abin da Allah ya faɗa saboda suna bakin ciki a ce larabawa ne Allah ya turo annabin ƙarshe annabin da ya fi kowane annabin daraja wannan abin yana ba su haushi to shine ma'anan a su hajji suna hun bi ma fata Allahu alaiku shin za ku ringa ba su labarin abin da Allah ya muku buɗi li yuhajukum yi inda ku. Don gobe kiyama su yi jayayya da ku a gaban ubangiji gobe kiyama za su tsaye muku da hujja ba kuna tona asirin kanku afala taqilun shin ba ku da hankali ne ya kamata a ce ku zama masu hankali na'am awala na anna ya ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wannan maganar da suke faɗa a koye don tattaunawa wannan din da suke ba suna yi a gaban musulmi ba ne. suna yi shi ne a koye ne Allah ce wannan abin da suke koyewa awala alamuna? shin ba su sani ba ne? su wayannan yahudawa din Annan laha ya alamu ma yufiruna cewa lalle Allah ya san abin da suke boyewa wa ma yu'linun da abin da suke bayyanarwa duk wannan abin da suke boyewa ba za su ke boye ma Allah komai ba Innan laha la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu wani abin da ke boyewa ga Allah wato a doron kasa ko a sama na'am wa minhum أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم وإنهم إلا يظنون ومنهم أميون daga cikinsu akwai masu bin ra'ayin iyaye masu bin ra'ayin iyayensu mata la ya alamu da kitab ba su san littafi ba ‘yan addinin iyaye da kakanni yanda ake samu irin wannan cikin masu bautan gunki kafiran makka an gani kafiran makka ai ummiyun ne su to a cikin yahudawa ma akwai ummiyun masu bin addinin uwa mansubun ilal um daga cikin su akwai ummiyun la ya'lamun al-kitab ba su san at-taura ba ba za ka iya akwai yahudawa da yawa za ka ɗauko musu at-taura ka ce ku karanta ba sa iya karantawa illa amaniya sai dai kawai sai dai karyace karyace su yahudawa ba sa iya karanta a taura wasu daga cikinsu sai dai kawai a ringa karantar da su karyace karyace an gani irin yadda malaman turmi ke yi irin yadda malaman turmi suke yi ma mabiyansu kaga mutum ya hau turmi yana karya ya ce wata rana fir'auna yana zaune tare da wazirinsa wazirinsa hamana sai fir'auna ya kalli hamana ya kwashe da dariya da ya kwashe da dariya sai hamana ya tambaye shi a yalla kai me yasa kake dariya sai ce abinda ya yasa nike dariya Wala na kalle ka ne na ga cewa kai mummuna ne lokacin da nike halitta wai lokacin da nike sai fir'auna ke lokacin da nike halitta baki ya ɗan ɗauke ni sai na ɗan yi kuskure wajen halittanka shi yasa ka zama to mummuna malaman zaure malaman turmi ke karantar da mabiyansu irin wannan to da malamin zai yi magana kace dan Allah a ina ka samu wannan tarihi babu yadda aka samu shi kawai an zauna ne kawai an sharara shi an gani ko a kawo ma labarin ke waja wani mutum ne dogo har ma yana iya ɗauko kifi daga cikin teku in yana so ya gasa sai ya ɗauki abu da kifi kawai ya daga sama kawai ya gasa shi da rana saboda tsawon shi lokacin da za a hallakar da lokacin da zamanin annabi nu lokacin da annabi nu yayi wa'azi yayi wa'azi yana so mutane su gane addini an ki ganewa sai Allah ya ce annabi nu ya sassaka ainihin mai jirgin ruwa ya sassaka ya ɗibi kowane nau'i na halitta ya sa a ciki kuma sannan ya kwashi iyalansa ma ya sa a ciki sai dai wanda Allah ya kaddara zai halaka to wai a lokacin iwada ya ki yadda ya shiga cikin wannan jirgin ruwan aka ce yanzu ita shi ba zai shiga ba kuma da ruwan yanzu ruwan tufa ne yanzu ruwan ya kasa tafiya da iwada saboda tsawonsa an gani an yi wannan ruwan na amma iwada yana nan rayu na fatan gano wannan bayan bayan annabi nuhu ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayara innaka in tazarhum yudillu ibada wala yalidu illa fajiran kafara ya ubangiji kada ka bari a doron kasa daga cikin kafirai masu zaman gida duk kafirai gaba ɗaya ka halaka da innaka in tazarhu yudillu ibadak ya Allah lalle ka in ka bar su za su kwantar da bayinka wala yalidu illa fajiran kafara ba za su haifa ba zai fajirai kafirai to amma wai wajen ga shi kafiri amma kuma Allah ya kasa hallakar da shi to duk wanda za ga malaman zaure suna sake irin wannan tarihi din malaman turbi kai abuwan ba malaman zaure ba sannan akwai tarihin da suke saki kuma irin tarihin yahudu akwai zainab bintu jahash an gane lokacin da manzon Allah ya aura ma bin harisa kun san lokacin da manzo Allah ya yi aura ma Zaid bin Harisa kafin a aura ita Zainab ta nuna ba ta son Zaid da ta nuna ba ta son Zaid sai Allah ya saukar da aya wa ma kana lil mu'mini wala mu'minati idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi bai dace ga mu'minai maza da mu'minai mata ba idan Allah ko manzon Allah suka hukunta al'amari ya zama to suna da zabi akan al'amarin su to lokacin da aka saukar da wannan aya sai zainab bintu jahash da iyayenta suka miƙa wuya suka yadda a aurar da ita zuwa ga ainihin wa zuwa ga zaidu bintu zaidu bin hari a zaidu bin ta a lokacin da aka yi auren sai zamanto auren bai yi daɗi ba ya zama tun da ba ta san shi kullum sai ta gaya mai maganar da zai bata mishi rai kuma sannan ba ta masa biyayya to kullum yana kai tsara zuwa ga manzon Allah annabi yana ce mai kayi hakuri kayi hakuri kayi hakuri ka rike matarka ka ji tsoron Allah an gane kullum tana wulakanta shi an gane ko saboda ta zauna da shi ne kan lalura to saboda haka yace ya rasulullah ni gaskiya Zainab tana wulakanta ni zan sake ta sai annabi ya ce amsik alayka zawjaka killa. ka riƙe matarka a gare ka ka ji tsoron Allah to daga baya da rikici ya rikici sai Allah ya sanar da annabi cewa fa zaidu bin harisa zai saki zainab bint jahash kuma kai zaka aura hankalin annabi ya tashi kun gane ko saboda a zamanin jahiliya kafin zuwa musulunci a ce bawon da ka yanta bawon da ka yanta wato ya zo ya saki mace a sai kai ka aura to ina ganin wulaƙanci ya gama tabbata a gare ka to hankalin annabi ya tashi Allah ya ce zai da zai saki mata kai za ka aura to wai a lokacin nan wata rana wai dalilin da ya sa Allah ya ce su a wajen mutanen wai dalilin da ya sa Allah ya ce wa annabi zai aure ta wai wata rana annabi yana wucewa kawai sai ainihin annabi yana wucewa sai ya wuce wajen kusa da gidan sa zai yana wucewa juyawan annabi ke da wuya sai iska ya ɗauke labule da ya ɗauke labule sai annabi ya ga al'auran wa iyaz billahi ga al'auran zainab bint jahsh ya ganta gaba ɗaya ya ganta cikin tsuranta wa iyaz billahi sai suka ce sai annabi ya danyi suka ce wani sha'awa ya shiga zuciyarsa sai annabi ya sha'awa ya ga al'aura sai ya sha'awa yana son ya aure ta kun ji wannan ko to za ga malaman nan na firmi suna kawo wannan irin wannan wa'azi shi ne wai manzon Allah ya zo yana sha'awa a zuciyar shi wai sai annabi ya koya a zuciyar shi ne wa na fi nafsi kamar lahu mudi kana boyewa a cikin ranka abinda sai Allah ya bayyana kana boye soyayya a gare ta to Allah sai ya bayyana kana son ta kawai sai ka aura kun gano wannan to wanda ba haka abin ya faru ba kasancewa an samu rashin jituwa ne auren ya kiyuwa kuma Allah yana so ya rusa aqidan nan na tabanni wannan mummunan al'ada ake wanda wanda ake kiran bawon da ka yanta wai a ce wai danka ne har ma ka ce bawon da na yanta daga yau ya zama dana ana so a rusa wannan mummunan aqida dan ka yanta bawa ka ce wannan bawa daga yau ya zama dana ba danka bane kun gane to shine Allah ya ce Zainab an wato Zaid zai sake ta zaka aura hankalin annabi ya tashi shine Allah yake ba mu labari wa in taqulu lil ladzi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wa taqilla lokacin da kake ce masa in ya kawo makara ka ce masa amsik alayka zawjaka ka rike matarka a gare ka ka ji tsoron Allah domin wa tukfi fi nafsika kamar lahu mubin kana boyewa a cikin ranka abinda sai Allah ya bayyana shi me annabi ke boyewa abinda Allah ya sanar da shi ko cewa zaidu zai saki mata kai za ka aura to annabi bai san wannan abin yana kyaman wanda Allah ce kana boye abinda sai Allah ya bayyana wa takshan nas kana tsoron mutane kasu ce ka auri ainihin matar da bararren bawan ka ya saka ko wallahu a haƙo an taksha Allah shi ya fi cancanta ka aura a wa iyaz billah Allah shi ya fi cancanta ka ji tsoro sai Allah ya ce mai walamma kaza zai min hawa daran zawwajnaka a lokacin da zaidu ya gama biyan bukata ga matar shi wannan bararren bawa naka din nan lokacin da ya gama biyan bukata ga matar shi ya sake ta sai muka aura maka ya rasulullah shin wannan da hadisin annabi ne me an kada kato za su ce za su ce wannan babu inda aka ci mutuncin manzan Allah kama a cikin Bukhari. a cikin Bukhari an ce wai zaidi ya gama biyan wai bararren bawon shi ne ya gama biyan bukata annabi ya aura shin zai yiwu a hankalci annabi bararren bawan shi saki mata a ce Allah ya ce aura sai su ce wannan karya ne to sai zama to wannan doron nassin alkur'ani ne wanda baya kafar tawili wannan ma kaza zai bin hawa da ranzar wajen haka to kun ga nan wajen ire-iren wayannan akwai isra'iliya da yawa wanda za ka ga malaman turmi masu wa'azin turmi suna yadawa to a cikin yahudawa ana samun irin wa'annan mutanen wa minhum ummiyun daga cikinsu akwai masu bin ra'ayin uwaye da kakanni la ya alamu al cika ba su san attaura ba illa amaniya al anan ba qur'ani bane an gari ana nufin attaura ne to shi dan kala kaso da ake cewa ma na fil kitabi bin shay yace qur'ani to nan ma da aka ce la ya'lamuna bil kitab qur'ani ne ko eh fa amma man utiya kitabahu bi yamini shi ma qur'ani ne wa amma man utiya kitabahu ah, bi shimali shi ma qur'ani ne shi duk inda aka ce kitab a qur'ani qur'ani ake nufi to yaya za mu gane qur'ani ake nufi da ba qur'ani ake nufi ba to ka gani wani lokaci dole sai an nemi taimako da hadisin manzan Allah da suke inkari an gane ku wato ba su san littafi ba illa amaniya sai dai karyace karyace amaniya a nan wajen karyace karyace kawai za ga malamai kawai ana sakin ainihin hadisai da ifai su ma suna yada hadisai da ifai yahudawa suna yada tarihi da ifai ba su san asalin abin da ke cikin a taura ba wa in billahi dhunnun su ba wani abu bane face suna zato kawai sukan gina addini ma kan zato da zaran mutum ya yi zaton wani abu kawai sai ya mai da shi addini shin ya dace da zaran mutum ya yi zato ya mai da shi addini babu tabbas a'a shine imamul qurdubi Allah ya masa rahama yana cewa wa minhu ummiyun ay min al-yahud ai daga cikin yahudawa akwai ummiyai wakila min al-yahud wal munafiqin an ce daga cikin yahudawa da munafakai akwai ummiyun ai man la yaktubu wa yaqra'u ma'ana ummiyun shine man la yaktubu wa yaqra'u wanda bai iya rubuto bai iya karatu ba ana samu cikin yahudawa ba an ce Yahuda na da ilimi ba shin duka suke da ilimi akwai wanda la yaqra'u wa yaktubu wahiduhum ummi ɗaya daga cikinsu ana kiransa ummi jam'in su ummiyun mansubun ilal umma an danganta su zuwa ga uwa al'ummiyun hiya lati ala asali wiladati ummahatiha su ne al'umman da suke cikin asalin ra'ayin ko al'adun iyayensu mata an gane lamta ta'allamar kitaba ba su koyi rubutu ba kawai suna gudanar da addinin su kan al'adun iyayensu da kakanni wala ƙira'atiya Ah, wala wannan qira'a wala qira'ataha wala qira'atiha ba su koyi karatu ba wa minhu qawluhu sallallahu alaihi wasallam daga cikin akwai maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ummatun ummiya la naktubu wa la nahsib mu al'umma ne masu bin ra'ayi al'adun iyaye ba mu iya rubutu ba mu iya karatu ba la naktubu wa la nahsib ba mu iya karatu ba kuma ba mu iya lissafi ba larabawa ba sa iya rubutu larabawa ba su iya lissafi ba alhadis sai daga baya suka iya an gane wannan ko Shi ake ake kira ainihin kafiran makka ummiyun huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum Allah shi ya aiko cikin ummiyai ya aiko da manzo Allah ya aiko da manzo cikin mutanen da ba su da wani littafin da ke jagorancin su wa ma atainahum min kutubi yadrusunaha wa ma arsalna alaihim min qablika min nazir ba mu taba aiko musu da littafin da suke karantawa ba kaburan makka ba su da wani littafi ba mu taba aiko musu wani mai gargadi da ya zo da littafi ba kawai su suna gina addininsu ne akan al'adu kawai akan ra'ayi an gano wannan ko daga baya sai Allah ya turo musu manzo wanda ya zo musu da littafin da babu littafi irin shi an gane wannan ko shine aka ce wa qad qila lahum innahum ummiyun wasu ka ci a ah, abin da yasa aka kira su ummiyun li annahum lam yusaddiqu bi ummil kitab an ce an kira su ummiyun saboda ba gaskata ummul kitab ba gaskata ainihin alqur'ani ba rashin gaskata alqur'ani shi yasa aka kira yahudawa ummiyun a nan wajen ko ba su gaskata ainihin suratul ba an ibn an karɓo daga ibn abbas wa qala abu ubaida innama qila lahu ummiyun nuzul alkitab alayhi wai an kira su ummiyun saboda saukan littafi a gare su ka annahum nusibu ila ummi alkitab kamar an an danganta zuwa ga uwar littafi wa minhum ahlul kitab kamar an ce ne daga cikin su akwai ahlul kitab la ya'lamuna alkitab ummiyun anan ana dubin ahlul kitab akwai ahlul kitab wanda ba san littafi ba ikrama da zahar sun ce hum nasaran arab an ce wa'annan ummiyu din nan nasaran larabawa kenan akwai kristoci larabawa to ina mutanen nan da ke cewa kristoci kawai daga bani isra'ila ne kawai akwai masu cewa ba a samun ahlul kitab sai a cikin bani isra'il larabawa bani isra'il ne wai idan an samu wani balarabe ya zama to krista to wannan balaraban ba ahalin kitab ne ko da yana karanta littafan kristoci saboda haka ba a auren ƴaƴan irin wayannan ba a cin yankansu to wannan magana kuskure ne akwai nasara da suka amshi addinin krista kuma Allah ya kira su ahalin kitab an gari wakila hum qaumun min ahlul kitab an ce su ummiyun dinnan wasu mutane ne daga cikin ahlul kitab rufi a kitabu kuma lizunobe kirtakabuwa an sauke littafinsu saboda zanubin da suka aikata fasaru umbiyi sai suka zamanto umbiyai ai wasu ka ce a su ne majusawa amma wal'aulul awwal azhar Maganin farko shi ya fi ƙarfi shi ne umbiyun shi ne wanda ba sa rubutu ba sa karatu sannan kuma suna bin addinin iyaye da kakanni to kenan daga cikin yahudawa akwai ummiyun la ya alamu na kitab illa amaniya a cikin musulmi ba ummiyun domin duk abin da kaga yahudawa sun aikata lalle sai an samu daga cikin al'umma annabi masu koyi da su annabi ya ce fatattabi unna sunan man kana qablakum lalle da sannu sai kun bi irin hanyoyin wanda suka zo gabaninku a wani hadisi la ya ati yanna ala ummati ma ata ala bani isra'il hazuwal uzza bil uzza lalle sai ya zo ga al'ummata irin abin da ya zo ga bani isra'il kan kan ba bambanci hatta lokana kana fi law kana fi man ata ummuhu alaniya la kana fi ummati man man yaf'alu dhalik har ma da za a samu cikin yahudawa da nasara wanda yake takan mahaifiyarsa kan titi a bayyane kowa na gani to lalle sai an samu musulmi masu yin haka za ga ƙarshen zamani musulmi za ku dinga sha'awar koyi da kiristoci da yahudawa an gane wannan ko to kamar yadda ake samu cikin yahudawa ake samun ummiyun to za a iya samu cikin musulmi su ma masu bin ra'ayin iyaye da kakanni ba su san ƙur'ani ba ba sa iya karanta ba sa kaza an gane wannan ko to saboda haka nan da aka ce illa amaniya din nan shi amaniya din nan jam'u umniya jam'i ne na ku, me ma na umniya wa hiya tilawa wato daga cikin su akwai jahilai wanda ba san littafin Allah ba illa amaniya sai dai mai sai tilawa kawai gardawa ne a cikin yahudawa akwai alarammomi gardawa wanda sun ya karanta a taura amma ba su san fasaran shi ba kaga dole ne su dinga katubara dole ne kirikiri gashi Allah ya ce kada ku yi shirka ku yi shirka Allah ya ce kada ku yi luwaɗi saboda sun karanta a taura amma ba su san ma'anin shi ba wa minhum um, ummiyuna la ya'lamuna kitaba illa amani ay illa tilawa illa tilawa kawai wa inhum illa yadhunnun wato babu wanda daga cikin zuface suna zato kawai wani zai fassara a taura da zato ba shi da tabbas kenan a nan wajen amaniya a nan wajen mai ma'anar shi tilawa daidai da ayan alkur'ani inda Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqashaytan fi umniyati fayanfaqu Allahu ma yuhi shaytan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabi Allah ya ce ba mu taba aikowa gabaninka ba ba mu taba aiko wani manzo ko wani annabi ba illa idza tamanna mai tamanna anan sai dai idan yayi karatu in yayi tilawa alqashi da fi umniyati sai shaytan ya jefa wani abu cikin tilawan shi fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya goge abin da shaytan ya jefa summa yuhkimu Allahu ayati sai Allah ya kyautata ayoyinsa kun gane wannan ko kaga anan illa idza tamanna ai illa idza tala annabi zai iya yin karatu sai shedan ya jefa wani abu cikin tilawar yana so ya kawo shubha ga mutane yana karanta Qur'ani sai shedan ya jefa ayarsa sai Allah ta'ala ya tura wannan aya ba zai bari ya tasiri ba an gane wannan ko nan ana nufin tilawa illa idza tamanna alqashaytanu bi umriyati ai idza tala alƙar shaidanu fi tilawati kamar yadda ka abu bin malik al-ansari ke cewa tamanna kitabar lahi wala laini wa akhirahu la qan imam al-baqadiri na, la ya karanta littafin Allah a farkon daransa da kuma ƙarshen dare a ƙarshen dare kuma ya gamu da mutuwa na ƙaddara kaga tamanna kuma a wani waje daban tamanniya kitabar lahi akhir laylihi kamar ni ya dawo da zabura ala ala ya karanta littafin Allah karshen daren sa irin yadda annabi dawo da ya karanta a zabura wato a hankali a hankali ya karanta mataki mataki kaga wannan kenan sannan fasara na biyu na illa ka manna a gane wal amani anan wajen shine al akazib al akazib wa minhum ummiyuna la ya alamu na kitaba illa amaniya daga cikinsu akwai ummiyai ba su san komai kan littafi ba illa amaniya mai amaniya illa a kazib sai dai ƙaryace-ƙaryace kawai a yi ta kawo tarihin ƙarya da kuma hadisan ƙarya. daga garin shi a nan aka samu maganar usman bin affan radiyallahu an yana cewa mata mannaitu munzu aslamtu me ma'anar mata mannaitu ai ma kazabtu munzu aslamtu wallahi ban taɓa yin karya ba sun sanar da musulunta ai ma ka zabu sannan wani daga cikin larabawa yana cewa libiri da'ab alhali yana bada da labari a haza hadisun rawaitahu am shay'un tamannaitahu shin wannan labari ne hadisi ne ka ruwaito ko wani abu ne tamannaitahu Kai kirkiro na ƙarya wannan shi ne fasaran abdullahi bin abbas daga cikin falaf da mujahid illa amaniya ai illa akazib wal amaniya aidan wannan fasara na biyu amaniya kuma shine ma ya tamannahu al-insan wa yastahi wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitab illa amaniya daga cikin su akwai ummiyun ba su san littafi ba sai dai zato kawai sai dai burace burace kawai suna gina addinin su ne akan burace burace katada na cewa illa amaniya yani annahum yatamannawna ala Allah ma laysa lahu su suna buri ga Allah abin da ba nasu ba ce mu muna burin duk ba yahude gaba ɗaya ba zai shiga wuta ba muna burin Allah ba zai azabta da yahudawa ba sai dai kwana arba'in gwargwadon lokacin da suka bauta wa ɗan maraki duk wannan gaba ɗaya ba wai an rubuta a littafin su bane kawai sun gina shi ne akan me akan burace burace an gane wannan ko to duk irin wannan gaba ɗaya wa inhum illa yazunnun ba wani abu suke ba face suna zato saboda haka addinin musulunci ba a so mutum ya gina shi akan mai burace-burace na ƙarya to a cikin wannan fasara mai za mu ɗauka illa iza kamanna illa amaniya shi za mu ɗauka illa amaniya illa tilawa kawai kawai sun iya tilawa amma ba san ma'anin shi ba ko kuma illa amaniya illa a kazi. ko illa amaniya illa burace burace duk za ku dauka a cikin malaman tafsiri sun ce idan kalma zai iya daukan ma'ana uku gaba daya to ana iya cewa duk zai iya daukan za ce duk za a iya fassara shi akan duka wato su din nan ba su san ƙur'ani ba san a taura ba sai dai tilawa kawai sun iya tilawan gundarin bakin amma kuma in sun zo fassara saboda son rai sai su yi karya.

ai kowane annabi Allah yana turo shi ne domin yayi bayani ga al'ummansa littafin da aka bashi ba zai yiwu Allah ya saukar da littafi ya bar littafin ga al'umma ce kowa ya fasara yadda ya ga dama ba Kuna da wannan ko Allah yana Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi bi bayyana lahum ba mu taba aiko wani manzo ba face da harshen mutanensa domin ya yi musu bayani Allah yakan aiko manzo da harshen mutanensa domin manzan ya ɗauki nauyin yin bayani to idan mutum ya ajiye bayanin manzan Allah sai ya ɗauki gundaren littafin ya ce zai fassara shin zai ma littafin adalci wannan shi ne ta'addanci in ƙalaka su in ƙalaka su daga cikin ta'addancin su Allah ya turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya ba manzan Allah amana yace littafin nan kai kadai zan yi maka bayanin abin da littafin nan ya kunsa kuma kai ma ka zaunar da sahabbanka ka nuna musu abin da littafin ya kunsa su kuma su isar da wannan karantarwa zuwa ga tabi'ai tabi'ai su isar da shi zuwa ga tabi'i tabi'i har zuwa karshe sai yan alaka suka ce su dai za su ɗauki gundarin qur'ani amma babu ruwansu da ainihin fassarar da manzon Allah ya yi da bayanin da manzon Allah ya yi ku fahimci wannan ai to kaga duk wanda ya kalli addinin dan ƙala ƙato ya san dan ƙala ga baki ɗaya ba addini yake yi ba saboda addinin dan ƙala ƙato ba tarihi a yaushe aka da za ka tambi dan ƙala ƙato littafin nan da kake karantawa yaushe aka saukar da shi to tun anan wajen zai fara fangan nan muna so ka dan gaya mana tarihin lokacin da aka saukar da alkur'ani kuma su wane ne iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan ma zai yi saban zamban nan ko annabi ba shi da iyaye ne su wane ne iyayensa dan alaƙa to bai zai kawo ma wata aya da ta faɗi sunan iyayen annabi to a yaushe ne aka bashi annabta wannan manzon da ya da qur'ani yaushe aka bashi annabta to wasu irin ayyuka wasu irin nauyi Allah ya daura wa manzon Allah kamar yadda qur'ani ya ce wani nauyi Allah ya daura masa wa anzalna wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim a ina ka faɗi wannan a Qur'ani mun saukar maka da zikiri dan kai bayani ga mutane da aka saukar zuwa gare su wa aka ce yayi bayani ga mutane to 'yan alaƙa ka sun ce babu ruwansa da bayanin manzan Allah in ayan bai fito a nan ba wata aya sai Allah ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba illa li tubayyana lahum allazi ikhtalafu fi ba mu saukan maka da littafi ba face dan kai musu bayanin abin da suka yi sabani a gare shi wannan ayi ka samu shi to ƴan alƙato sun ce babu inda aka ce manzo Allah yayi bayani hadisin manzo Allah wanda bayanin alqur'ani ne ƙarya ne suka ce in ji su kaga da wannan zaka ƴan alƙato ba ma ƙur'ani suke bi ba inda suna bin ƙur'ani da wannan abin da Allah ya faɗa kawai za su yi aiki da shi kai tsaye su wane ne suke bin qur'ani ahli sunna ashe yan in talakatu masu qur'ani zalla ƙarya suke ba qur'ani zalla bane suna gina hukunci ne akan sarran Allahu a'lam wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk